demokradiyya a yau. Cikin shirin wace irin rawa Majalisar Dokokin Ƙasa ta Najeriya ta taka cikin shekaru biyu na gwamnatin Buhari, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu haruwa, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamin kuma har zuwa ashirin da tara ga watan jiya ranar da Najeriya ta yi bikin ranar demokradiyya ta bana har zuwa yanzu, masu sharhi suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan nasarori da matsaloli da ƙasar take fuskanta, amma galibi sun fi mai da hankali ne kan ɓangaren zartarwa. Ɓangaren majalisa fa, wace irin rawa ya taka? Dokar ‘yanta ƙananan hukumomi tana daga cikin nasarori da ake jinjina majalisun. amma kuma suna shan suka kan abin da masana suke kallo a zaman kama karya kan dakatar da Abdulmumin Jibrin wanda ya tona asirin cushe da suke yi a cikin kasafin kuɗi, musamman kuma ma na babana wato dakatar da sanata Ali Ndume. Amma ɓangaren zata zuwa ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari bai yi magana kan waɗannan matakai da majalisun suka ɗauka na dakatar da wakilan jama'a ba. har wasu suna ganin shirun ya karfafa shugabannin majalisun su ci gaba da yin karfa karfa kan duk wadda suke kallo a zaman wadda ke musu barazana mun yi kokarin jin ta bangaren zartarwa kan wannan batu amma hakar mu bata cimma ruwa ba sai dai na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka wani Jami'ar Bayero da ke Kano ya su masana kimiyyar siyasa suke auna majalisun ƙasa na Najeriya cikin shekaru biyu na wannan tafiya musamman dangantaka tsakanin majalisun da kuma bangaren zartarwa. To, za a iya cewa babu wani lokaci da bangaren majalisa a mataki na ƙasa ya sami ikon cin gashin kai a tun daga 1999 da aka fara jamhuriya ta hudu zuwa yau kamar wannan shekaru biyun da suka gabata tare da cewar ya haifar da matsaloli masu zaman kansu domin kaga tashin farko wato ɗaya daga cikin abin da za a tuna wannan majalisar da muke cewa ta takwas sai daga cikin abin da za a tuna su da shi shi ne sun shafe kusan shekara guda suna rikicin shugabanci mm. wanda ba wani abu ne ya jefa ta a cikin wannan ba ko kuma wato ɗaya daga cikin abin da ki ba su eh, da damar yin haka irin bangaren zartarwa da suka nuna babu ba ruwansu ma'ana shugaban ƙasa da ita ba zai ta da gaske haka kuma za a tuna su da cewar sun shafa kusan wata shekara gudar suna rikicin wato cushe a kasafin kuɗi. Hmm. Har yanzu ana ta kai ruwa rana da su suna ganin abin diddan mai shugaban ƙasa ya na kasafin kuɗi suna da ikon da za su juya shi sama ta koma kasa. Akwai wani abu da za a ce game da su na yaba musu? wadda za sun yi wani abun a zo a gani? Eh kwarai ba za a iya tuna su da wata daga cikin abubuwan na alkhairi ni a guri na misali babu abin da suka yi mai da ya cancanci yabo kamar wato binciken nan da kwamitin majalisar da tijai ya yi a kan yadda aka yi da kuɗin da aka ware don ɗan gudun hijira. Mm. suka tabbatar da laifi kuma suka yi tsayuwar daka akan sai an ɗauki mataki eh. har sai da aka ɗauka ɗin mm. ah, sannan kuma da suka zartar da dokar eh, baiwa ƙananan hukumomi yancin gashin kai mm. ah, shi ma za a iya yaba musu ah, domin yadda wasu gwamnoni suke shaƙe ƙananan hukumomin yana nuna sun kasa fahimtar me yasa aka kirkiri ƙananan hukumomi. Eh, shin kana kallon um, abu ne da za a yaba shugaba Buhari na tsame hannunsa da in shishige kwatan in um, sabanin abin da takwarorin sa yi a yaba a harkokin majalisa ko kuma dai wannan rauni ne a'a rashin tsoma baki a harkar su eh, kamar rikicin shugabancin su kamar eh, rikicin sa'adinan su wannan abin yabo ne eh, bai kamata shugaban kasa ya fiye sa baki a harkar su da domin yadda aka san 'yan majalisar najeriya inda duk ya sa baki ya nemi su wani abu guda daya to shi su kuma za su nemi in musu goma kuma ba a hankali ba su na san zuciya za su zo da shi misali aka ce yanzu mm, ga dakatarwa da aka yi wa da abdulmumin jibrin da kuma dakatarwa da aka yi wa ali indume wannan al'amura ne da suka yan ƙasa da kuma ma masana dokoki baki ɗaya sun itifaki cewa waɗannan matakai sun saba tsarin mulki sun saba aikin majalisa amma daidai da rana guda ban sani ba watakila ko kun ji ban ji bangaren suwa ya fito ya ce abin da majalisa ta yi ba daidai ba ne. Eh, eh, eh, gaskiya ne ba su faɗa ba ehm, tare da cewar suna da yanci da za ka faɗi ra'ayinsu. Mm. Amma ba ba a matsayin sa baki ba ko ke ko ke eh, wato rarrashin a mai da su eh. ko kuma su tsawatar a mai da su. Mm. A'a a matsayin jan hankali cewar wata abubuwan fa ba daidai ba ne. Abin da ifi dacewa abin da ifi dacewa wa su waɗanda aka yi ba daidai din ba su ruga kotu su kai ƙara kuma kotu ta sai wadda ka ita kuma ta faɗa abin da ita daidai. Dr. Eh, Dukawa, ai wasu daga cikin sun san cewa idan suka tafi kotu to shikenan maganarsa ta ƙare don ana iya juya um, ana zuwa a yi amfani da kotunan a murɗe maganar ta zauna nan hama wa'adinsa ya ƙare kotun bata gama sauraron wannan batu ba. Eh, to da suna girmama jam'iyyunsu na siyasa. To a tsarin siyasa jam'iyya tana daga cikin cek. wato wata hukuma mai zaman kanta wacce za ta iya sa baki a kowane bangare ko na zartarwa ko na majalisa. To baki dai ɗungurungum in ka kalli al'amura da suka wakana a cikin shekaru biyu da suka wuce musamman in aka dubi harkar majalisa da kuma bangaren zartaswa ana iya cewa mm, demokradiyya na ƙara kankama a Najeriya koko. To, ba don suka ɗau lokaci suna rigingimu ba da na shugabanci da na zancen kasafin kuɗi ba don jan ƙafa da suke yi wajen zartar da kasafin kuɗi ba a gabatar musu da kasafin kuɗi tun farko-farkon watan sha biyu su shafe wata biyar ba su gama ɗaukan matsaya a kansa ba ba don wannan tsananin da suke ɗauka akan 'yan uwansu idan sun ja hankalinsu kan su ɗau matakan gyara ba da watakila sai na ce an fara kama turba za a iya cewa eh, san barka da majalisar ƙasa musamman saboda waɗancan dalilai guda biyu da na ambata maka domin alamu ne na cewar sun san haƙƙinsu mm. kuma sun san matakan da za su bi su ɗauka su tsaya a kan haƙƙinsu idan ta zo ga alaƙa tsakanin su da ɓangaren zartarwa wanda abin da ake buƙata kenan. Mm. Zama na ɓangaren zartarwa kafin ya ɗau wani mataki yana taka takatsantsan cewa me majalisa za ta ce a kai kada fa kaza majalisa ta ce kaza to shi kenan ba sai an ji su suna faɗa ba a sa bangaren zartowa su shiga taitayin su su taka tsantsan wajen yadda za su tafi da shugabanci sun biya burin eh, fiye da rabin abin da ake bukata na majalisa ta taka ragowar rabin kuma gwargwadon yadda ike tasowa gwargwadon yadda suke kada matsalar shine zai ba su eh, makin da ake bukata a ce tambarka tare da su political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamun na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Cubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.